mabiya tashar jakadan alheri youtube tv muna muku jingina da gaisuwa ta musamman sannan muna tunatar da ku da kar ku manta ku danna muna subscribe ku yi sannan ku danna muna like domin faɗaɗa ayyuka wannan tasha mai tarin alheri jakadan alheri youtube tv tushen haskaka rayuwa to ina so in gaya maka ga duk wanda ya karanci wannan littafi ya fahimce shi babu abin ɗaurewan kai a ciki rayuwar nan jarabawa ne to amma yanzu kaman kai da baka karanci littafin ba dole kanka ya daure. to amma da zaran ka karance shi kuma ka fahimce shi to za ka ga ka samu basira kuma za ka ji daɗin sa to amma an har za ka karanta ka ki aiki da shi to anan ne za ka samu matsala idan har ka karanta wannan littafi a sai ka fahimci umarnin Allah mu maɗaukakin sarki to rayuwar za ta maka daɗi sosai kuma a nan ne za ka samu sakamakon hanyar zuwa wato aljanna ina gane amsa tambaya a to amma yanzu ga wata tambaya na wato ta biyu a nace ban sani ba ko za ka yi murna wato idan kaga damusa wato ta kashe wata dabba a sannan kuma ta kama wannan dabban wato ta cinye ta a matsayin abinci a wato ka fahimce ni na san halitta wato halitta na ubangiji a duk da cewa wato mun yadda Allah shine maɗaukaki, to amma kuma ka gane a tambayar shi ne kana murna na ce idan ka ga damisa ya kashe barewa a sannan bayan kashe barewan ya mai da ita kuma abincin shi to irin wannan abubuwa da yake faruwa na rayuwa yana shigowa wato cikin tambayoyin da nake makaina kana gani menene hikiman Allah na samu da wayannan dabbobi a ta irin wannan rayuwa a duniya zaka iya ba da amsa amma an san za su ci karo da juna a to a tata masu yin katun ma wato na ganin sun fi ubangiji mai yin halittan saboda kaga su a takaice a zaka ga a katun din zaka ga ana shan wahala kuma daga karshe suka ga kowannen su ya zo yana farin ciki amma dai a takaice wannan ne shine tambaya na to kun ji ya ce masu yin katun ma sun fi ubangiji ta yadda suka kware gurin tsara katun din ya kuma ce shin ina murna idan na ga wato damisa ya kashe wato barewa haka ne kwarai kuwa to ka gaya min wani mai katun ne ya fi kwarewa a duniya na san su da dama ka gaya min wane ne guda ɗaya wanda ka ce ya fi kwarewa ka gaya min mai yin katun guda ɗaya wanda ya kware yi kamar mutum ka gaya min na ce kwaya ɗaya kacal nake so wato suna nan da dama ni abin da na ce maka ka gaya min kwaya ɗaya wanda ka ce shine ya kwaran. baka sani ba ko zamu mu bashi kyauta ne yanzu a to misali kamar a to katun jinjom an jeri ina ganin saboda in ka duba tsarin katun me ne abin burgewa a ciki an yi ne kawai domin ban dariya in ka lura a ƙarshe kowannen su farin ciki to haka ne fi yasa suka fi komai to abin da yasa na baka misali da katun zaka ga ana wahala daga baya suka ga komai ya dawo daidai to daga yanayin zanen su da ɗabi'un su shine kace komai ya daidai to kana ganin yanzu da za a mai da kai kamar tom an jeri kana ganin ka zai daidai ina ga ba misala daidai ne to yanzu kai kana so ka dawo tom an jeri wato bera da kuliya to a tambaya na ce kana so ka na ce kai kana so ka dawo bera in ka ce tsarin tom and jerry shine daidai na ce to kana so ka dawo bera a eto eh ya dangana ya dangana da yanayi ya dangana ni dai bana so in zama bera sai dai in kana da matsalan kwakwalwa idan kwakwalwanka yana gaya maka dawo bera to ni likita ne to da ya kamata in bi cikin Ka kana so ka zama bera na ce maka ya dangana lai ya kamata ka samu ganin likita wato a ranka daɗe ni fa jikon tambaya na wato shi dan dakata kai ne baka ce da yanayi da zane na Tom and abu ne wanda yake daidai shine na tambaye ka na ce shin kana so ka dawo bera to dan Allah in ka san kai kuskure ka ce kai kuskure mu ci gaba da bayani to shi ɗalibi ko dan adam idan ya kuskure ya kamata ya ce ya yi kuskure maimakon ya tsaya ya kafe a nan kaman kuma ba da basira kenan ina fatan ka gane ba na tunani a kowane a cikin wannan taron da zaka ka tambaye shi ka ce yana ya ce yana so zama bera kuma ka ce kai malami ne to yanzu kai kana so ka zama bera ni dan adam ne to shine nace kana so ka zama bera a nace maka ya dangana nace ya dangana da me a dangana da yanayi nace ya dangana da me wai ban fahimce ka ba ka gane ba ni likita ne idan dan adam yace mu yana so ya zama bera to maza za mu tura shi wurin likitan kwakwalwa mun yi daidai ko ba mu yi ba yanzu kai da ɗalibanka wani zai ce yana so ya zama bera ba za ka tura shi wurin likitan mahaukata ba ce maka wato ya dangana ne to amma kuma ɗaya tambaya na wato shi to maganar ka ya fara saba ma hankali ina sane zan so kan ɗaya tambayan kama na ce shin kana murna in damisa wato ta kashe barewa na ce na san tambayan ka ce ina murna in damisa ta kashe barewa haka ne kwarai kuwa to ni a dangane da basira na in dai haka Allah ya tsara rayuwar wannan damisa ya rayu to ni bana murna kuma sannan bana bakin ciki akwai hikima a magana na ne bana murna bana bakin ciki saboda ko shi wannan damisa haka Allah ya tsara wato yayin rayuwarsa domin kaga shi damisa to na ga maka nan ne matsalan nan ne matsalan take na ce maka ta yaya Allah maɗaukaki zai yi irin haka to amma kuma kai kana kawo wato bayani na kan Allah maɗaukaki ya dawo kaman wato mutanen mutane a to ga kai bayanin da kake wato na iya tunani wato dan adam ne ya kamata na ubangiji a ce ya fi haka ina tausayawa da baka gane ba to kai tambaya na ce zaka saurara in baka amsa ne ko kuma yaya to idan kana son baka amsa kai shiru da bakin ka wato na gaya maka akwai matsaloli a tsarin na ce lokacin da kake tambaya da Allah na katse ka na ce lokacin da kake tambaya na katse ka a ba damuwa ka ci gaba saboda kai malami ne ka ɗauka kowa ma wato ɗalibi ne ko kana tunanin ni dalibin ka a to ina so ka fahimci tunani na ne na ce idan kai tambaya za ka saurari ansan ne ko kuma a'a a to kai a hakuri ne hakan to duk wanda bai bin tsarin doka to lalle bai cika mutum ba kuwa san baka da hakuri a to dai haka kace amma ni na damuwa na kai magana akan wato ubangiji to amma da kai tambaya kamata yayi a ce ka saurari amsan ka yanzu misali a ajinka ɗalibi ya maka tambaya bai saurari amsan kan ba kana ga ba za ka kore shi daga cikin ajin ba da kake tambayanka na nutsu ne ina sauraron ka to amma kai kuma kana so wato ka kawar wato darasin da muke kai to amma kuma in dai ba za ka bi wato tsarin dokokin da muke anan ba to zan ce ka tafi wani ya zo yi tambayansa da ka zo ka yi tambayanka ka yi tambaya mai tsayi na barka kuma yanzu ina baka ansa kana katse ni to katse ni da kake yi kana gani kai ne malami wato ni ne ɗalibin kenan to da kai tambaya kamata yi ka saurari amsa bayan na gama bada amsa in kana da wani ra'ayi naka sai ka faɗa daban a tuna gane na gode kana ta ɓata wa mutane da dama lokaci tambaya kawai na farko ya ɗauke mu wajen minti arba'in to yanzu kana so mu ƙara maka minti arba'in ne gaba a turan ka daɗe dala mu ci gaba kawai to za ka yi shiru ne ko kuma yaya haka tsarin yake to amma tsarin ku ba da makaraɗi dama ba da makaraɗiya ba ne amma dokoki ne da ka'idodi in za ka yi demokarasi ne kai a gidanka nan ba gidanka ba ne nan filin tambayoyi ne da ba da amsoshi kafin a fara amsoshi da tambayoyin nan kowa sai da aka gaya masa dokoki yanzu kuma kai kana so ka karya mana dokokin mu to an tambaye ka da ya kai karatu idan har baka bin dokoki to ta ya kake tunanin ɗaliban ka za su bi dokokin a to wannan kuma bayanin ka ne na ce ba za ka iya shigo da bakin ka ba to ina tabbatar maka in ka sake buɗe baki za mu katse ka musa wani wani sa shin ko baka jin turanci ne duk wanda ya ce yana so zama bera dole mu tura shi gurin likitan mahaukata in ka ce kana so ka zama bera to ni ya zan maka in ka ce rayuwar katun wato ya bi tsari daidai kuma ka ce katun da ya bi shine Tom anjeri, to ka ga nuna kana so ka zama bera kenan kai kana cewa magana ne kawai akan Allah to ta yaya za mu yi mu fahimtar da kai idan ba mu magana a wato akan mutane ba to idan ana magana wato akan Allah dole kuma a yi magana akan wato tunanin mutane amma kuma ba kuma shine za a dinga kawo tunanin damisa ko kuma bera ba to kuma kaga kana mu magana akan matsayina wato na dan adam kamar yadda ka tambaye ni kace shin ina murna idan naga wato damisa yana kashe wato barewa nace maka ni bana murna kuma bana bakin ciki in ka tambaya me yasa bana murna bana bakin ciki to haka wannan tsarin wanda Allah ya hukunta a yi yanzu bari baka misali idan ina numfashi akwai abubuwa masu rai da dama da suke mutuwa a jikina to kaga mutuwan su ya sani murna ba baya sani bakin ciki haka rayuwa yake idan kana numfashi abubuwa da dama masu rai suna mutuwa a jikinka idan kana bakin ciki sai ka bar numfashi to tambaya na gare ka shine in ranka yana baci saboda damisa wato na kashe barewa ni ina gaya maka idan kana numfashi halittu da dama ne suke mutuwa daga jikinka saboda haka ka bar numfashi haka rayuwan take saboda haka Allah ya tsara rayuwan to saboda kaga damisa na kashe barewa to ni likita ne ina gaya maka ba za ka taɓa iya rayuwa ba sai ka kashe jams da dama da suke rayuwa a jikinka to kuma dole ka sani haka Allah ya tsara wato dokokin rayuwan to amma ina baka misali a ce haka kawai don na in kashe wato dabba ba don wai amfana ba kawai don jin daɗi to wannan kuma laifi ne don kawai ra'ayin kai bai kamata in kashe koda wato cin naka ba kuma bai kamata in kashe ko gizo gizo ba haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma kuma wai don damisa ya kashe barewa wannan kuma tsari ne na rayuwansa wannan ba matsala bane amma kawai kamar ni don ra'ayin kai na ɗauki bindiga domin ina koyon saiti kawai in kashe damisa to wannan kuma abu ne mara kyau ya tsaba mama hankalin ɗan adam to amma misali din kawai numfashi na na kashe wato jams to Allah ya yi halittu da dama millions wato miliyoyi da dama wanda suke rayuwa a jikin ɗan adam to kowane halitta yana da tsarin sa wannan littafi na Kur'ani an yi ma mutane ba an yi ma damisa barewa ko kuma bera bane damisa bera da barewa suna da tsarin su wannan littafi Kur'ani na yin rayuwa ne wato na 'yan Adam. Domin Allah maɗaukaki ya ba ma 'yan Adam wato daman yin zaɓi, amma da damisa da barewa da sauransu su ba su da zaɓin kansu su kawai suna bin abin da ake kira wato instinct. Su ba kamar mutane ba ne, mutane ne suke da daman zaɓi na ra'ayin kansu. Saboda wannan zaɓi da Allah ya ba mu shi sa ma ya bamu littafi mai dokoki. Kuma idan ka samu ka bi dokokin nan, ka bi tsarin abin da aka hana ka da wanda aka ce ka yi, to insha Allahu wannan dokoki su za su sa ka samu ka shiga aljanna. kuma abin da aka ce a yi tambaya ne akan wa'azin da na yi wato akan samuwan Allah kai kuma ba yi tambaya ko ɗaya da ya shafi wannan ba to in ka ce kai ka imani da kimiyya ne to me yasa ba kai tambaya akan abin da ya shafi wato littafi na Kur'ani da wannan ba damisa ya kashe barewa na ce maka ba na murna ba na bakin ciki saboda tsarin rayuwarsa kenan an shi shine ba na murna ba na bakin ciki idan damisa ya kashe barewa to amma kuma ka sani ina bakin ciki idan aka ce wato dan adam ya je ya harbe wato damisa don kawai wato yana training ɗin harbi saboda haka ya saba ma dokan Allah ina ganin na amsa tambayanka